fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana mai gabatarwa gungu muhammad dantani a cikin shirin za ku shi bayani akan horon da aka baiwa mambobin hukumar shirya zaɓe seni bisa husa'ar ƙungiyar pagod cikon bayani a cikin shirin a cikin gundumar da ƙoro an gano da wasu halayen fyaɗe da zubar da ciki shugaban asibitin garin ya sa kira ga mahukunta muna ɗauke da cikon bayani A ƙarshen labarun a shafin rahoton musamman za mu maganta kan yin amfano da albarkatun ƙasa domin kariyar al'umma misali kan jihar Difa. Man sauraro barkamu da yau laraba bakwai ga watan Satumba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da yanayin damana. Zuwa ranar biyar ga watan Satumba kimanin mutum dubu ɗari da hamsin suka fuskanci bala'in ambaliyar malalar ruwa kama da bakin kwarya da aka samu a ƙasar niger A bayanin rahoton bibiyar da harabar kariyar al'umma ta zayyana haka zalika sakamakon ya nuna cewar an samu mutum 106 da suka mace 77 game da rumzawar ɗakuna 29 da ruwa ya haɗe kuma fiye da ɗakuna 15,000 suka rumza a wanga shekarar dukkan jihohin Niger takwas sun samu wa'anda lamarin ya afka da su jihar Zandar ita ce tafi fuskantar al'amarin da mutum 53 suka wato rasa rayuwar tasu sannan kuma maraɗi da kusan mutum dubu da da lamarin ya rumza da su a yanayin taɓarɓarewar gadar gangel da ke cikin shiya ta biyar a da'irar birnin yamme ya sanya kucece-kucece da dama na damuwa magabatan shiyar tare da harabar ministan gine-gine sun ɗau dukkan matakan da suka dace domin tsira da wannan gadar a cewar magajin gari mamudu mutari haruna usaini maiga inda ya ce wannan fon bisa hanyar na maro na gangal an duba shi ba kamar da mutane suka yi magana ba ne abin da abu shi ne ruwan da suke gudona su ne suka koma dabre guda a suka sabke wa'ansu abin da aka sa tare da fon an gyara su yanzu yanzu haka dai mutane suna can suna aiki kuma bisa fon ma wanda aka gani tsaron gudura ya hoshe an samu wani tsaga duka wannan ana na ana gyara minister dole kuma su ne suke wannan gyara gyara ko wani siffon kuma bisa hanyar toro da dauka shiga can ƙasa aka ga akwai wuraren da suke son gyara shi ma dai ana nan ana gyara shi duka pon biyu suna nan suna da kwarin Allah da komai zai je daidai insha Allah Hukumar shirya zaɓe mai zaman kanta Sini na gudanar da wani taro a ranakun bakwai da takwas na wannan wata na Satumba nan Yame. mambobin seni za a baiwa horon ƙarƙashin lemar pagod bisa girkin ƙarfafa aiki tattare wanda ake malakanin team building rafika tayar tawa amadu amada aladuwa tambaya kai ga amsar da ya bayar kara danƙon zumunci tsakaninmu duka ma'aikatan seni da shugabannu da wanda suke aiki da sauransu shi in ana aiki tare ya kamata a zama tsintsiya maɗaurin ke ɗaya abin da za a yi a shawarci juna kowa yana da labari kowa ya kawo gudun shi don mu ƙara ƙarfin wannan danƙon zumuncin da yake tsakaninmu bikin aikin mu fagod ta ce ya kamata a ba mu wannan horo wannan horo tsawon kwanaki guda biyu ne yau da gobe insha Allah sakamakon da muke jira na fari mun ƙara ganewa menene alherin zama tare menene alherin aiki tare kuma a ƙarshe danƙun zumuncin da yake tsakaninmu ya ƙarfafa duka wata matsala wadda ta taso muna iya samu mu ga shawo kanta magabatan gidajen rediyoyin karkara na jihohin difa da zandar za su samu horo na karfafa musu sani kan gudanar da aikinsu a barikance da kuma wato lamarin tattalin arzikin a birnin zandar ake gudanar da wannan ba da horon kungiyar haɗakar rediyoyin karkara ta ƙasa ita ce ta fusa'anta wannan ba da horo wakilinmu muhammadu mado ya firanta da idi mamman siraji mai kula da tsare-tsare ga fasarar bayanan da yi Wannan horon ya shafi harkar hukuma ne da lissafi. Manufar da muka saka a gaba shine karfafa masu gwiwa fannin harkar hukuma da lissafi saboda mafi akasarin magabatan gidajen radiyo mu mutane ne da suke jagoranci ba tare da sun taɓa yin makaranta ta koyon wannan aiki ba. Ta hanyar wannan zaman taro zai sa su san yaya ake shigar da takarda biyan kuɗi kula da ajiyar kuɗaɗe me mahimmancin wannan takardun hukuma da sauransu za a tattauna a fita wannan zaman taro ko abu ɗaya ne mutum ya rike ya bi shi a tsawon lokacin aikinsa A tasawa an kammala ba da horon da ake ma shugabanni da masu ajiya na kwamitin kulawa ko COGES na cibiyoyin kiwon lafiya 24 na gundumar. Mamobi 48 aka baiwa wannan horon tsawon kwana uku bisa yadda ake kulawa cika takardu da kuma girkin kyaukyawar haɗin gwiwa da al'ummomi. Wakilinmu Saidu Sanke ya firanta da Madam Sa'a Mariko mai kula da sadarwa ta asibitin tasawa inda ta ce. wannan horo da muke ba su ya shahi 'yan kojas cewa da firizidan kojas da tirezoriye su ne muka ɗauko muka zo nan muke musu horo kan yadda ya kamata su gudanar da shi a gaya musu aikin su matsayin su a cikin kojas yadda za su gudanar da shi sannan kuma yadda za su yi jawo hankalin al'umma bisa zauwa gidan likita da inda ya kamata a ba da kuɗi da wanda ya kamata ka a ba da kuɗi in an zo likita wurin magani bayan an musu horo za su koma can gidajen likitanmu da suke can za su je a can burin su kula su ci gaba da aikin su na kojas kira da muke ga al'umma shine su kiyaye su dau galgadin nan da su wa'annan yan komiti za su ba su ita likita sai an yi amfani da ita aikin wannan komiti ne kuma ita al'umma ita ta zaɓe su zaɓaɓɓi ne wanda su ne ya kamata a ce idan al'umma a cikin wannan karkara tamu wanda zan aiki tare da al'umma don su kiyaye bisa kan kiwon lahiya. Gundumar da ƙwaro a wanga lokaci na fuskantar wasu al'amura da ke buƙatar hankaltar dukkan al'ummar, a cewar shugaban asibitin ana fuskantar halayen fyaɗe da kuma zubar da ciki wanda ke gabatar da wato sun nuna cewa abin ya yi ƙamari. Komi ya yi zahi haka, shugaban asibitin da ƙwaro Inusa Gwanda ya ma mu Adamu Umaru bayani a kai. Tsarin iyali yana shafar mata masu shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in da tara. Wannan tsarin iyali na da rauni sosai a nan da kwaro da rashin girmamawa da halin ko in kula da gaskiya yake janyo abubuwa da ke tsananta sosai. Na farko wajen mata masu aure mun lura akwai misalai na matsalar matanci da rasuwa lokacin haihuwa. Bayan wannan akwai bari. Idan an samu matsala wajen ma'aifa yaro ba zai rai ba domin yaro ya fita daga ma'aifa ya koma wani wuri da yanayin hali bai haɗu ba faɗi da ɗauka cikin dole ana samun sosai wajen yara kuma muna sanar a kai tsaye ma'aikatar kula da jama'a akwai daraktar sashen muna kiranta ma domin ta zo ta gani mun ga masu shekaru goma sha biyu sha hudu sha uku shekaru mabambanta mun ga 'yan ajin sai md ma gaskiya wannan babban matsala ce Biyo bayan ƙura ta ɗan nufa a cikin wasu ɓangarorin tafkin Chadi, 'yan kwanakin bayan nan ana fuskantar hararen gungun masu ɗauke da makamai a kan al'ummomi horar hula, musamman ma masu kamun ki a cikin tsibirin da ke ɓangaren ƙasar Nijar. Domin fahimtar haddashin wannan yanayi, Tarnan Fulai Ahmed ya firanta da Sadiq Abba Abba wanda yake ɗan jarida ne kuma masanin lamuran tsaro a tafkin Chadi. Ga fasarar bayanin da ya yi ta Huetalhu. Wannan yawaitar hare-hare na da nasaba da rarrabuwar Boko Haram suna ɗaukar niyya da kansu na kai hare-hare kuma yawanci ba su da tsari hakan na da nasaba da rabuwar kawuna tare da dakaru masu zaman kansu da ke tafiya su kai hari ba tare da wani tsari ba ko wani umarni na kungiyar Boko Haram ba daga tsakiya. Akwai abu na biyu da ke bayyana wannan karuwar hare-hare wata niyya ce samun kayayyaki ta fuskar makamai har ma ta fuskar abinci domin abinci ya fara kare musu tare da rudanin da ke akwai da yaƙi tsakaninsu sannan kuma daidaita amsar da ake kawowa na tsaro da na soja na rundunar haɗin gwiwa a waɗannan lokuta na ba bayan nan ba a samu kai samame ba tsakanin rundunonin ƙasashe dukan waɗannan suna bayyana kaɗan lalacewar matsalar tsaro Mai shiryawa kuma mai nada film din nan 'yar ƙasar Nijar Aisha Maki ta fi sa'anta da wani wato ayarin zagaye cikin ƙasa mai lakanin zaman lafiya da wayar da kai tare da nuna filmomi da tattaunawa kan shirin nan da aka ma lakanin zandar a cikin bus ɗin balaguro. wasu hilaye kuma inda za a gabatar da wannan film ɗin ga fasarar bayanin da aisha maki ta wa laila nuhu Mun duba mun gani da za yi kyau a samu wani filin tattaunawa tsakanin matasa don su gane mahimmancin haɓaka kwanciyar hankali sannan a ba su damar bayyana irin nasu gururruka don mu kasance masu ɗaukaka muryoyinsu zuwa ga hukumomi. Manyan maudu'an da muke taɓawa matsalar rashin aikin matasa, rashin daidaito tsakanin al'umma, tsatsauran ra'ayi da sauransu. Sannan waɗanda muka fi nufa da wannan tsarin su ne matasa a matakin farko da malaman addini da jagororin ra'ayi da dakarun tsaro. Za a yi wannan rangadin ne cikin salo guda hudu. Da farko za mu haska wannan fim ɗin a cikin motocin balaguro. Da yake shine jigon rangadin karan kanshi ta yadda mutane za su kalla sai a tattauna a kan shi. Sannan za a ɗauki bidiyon wannan rangadin wanda za a yaɗawa daga baya. Sai kuma mahawarori da za mu yi a cikin jami'o'i da manya-manyan makarantu. Festival ɗin ƙasa da ƙasa bisa ga shirya matakaicin film Côte d'Ivoire Club Ivoire a ranar Talata biyar ga watan Satumba ya soma a birnin Abidjan. Nijar ta shirya zango biyu, shirin a zahirin labari ɗaya da na Kadiri Koda da kuma film ɗaya na Almara da Halimatu Dumbiya ta shirya su ne suka su ne aka shirya domin shigar da su a cikin wannan kwamɓalar ta biki sani magori babban daraktan cibiyar kasa ta silma a ƙasar niger ya ma ruka ruƙayyatu abdurrahman cikon bayani ta wayar Da farko dai mun shirya wata gasa ta rubuta labarai. Mun samu gwamman 'yan takara cikin su muka zaɓi hudu. Waɗannan fina-finai ne muka miƙawa kwamitin tantancewa na ƙasa domin halartar taron kalab Ivoire. Film biyu ne aka zaɓa mai suna Jori Hamani na Kadiri Kwada da wani film mai suna Waibaro wanda Halimatu Dumbiya ta shirya wanda yake ba da tarihin waɗansu iyalai da suka fuskanci matsala ta kaciya. An fara ƙara haskaka fina-finan saboda mun san mun yi aiki na kwarai ba mu da fargaba kuma muna fatan mu samu tukuci. Yan Nijar bisa doka suna da kaso goma sha biyar a ribar da ake samu ga haƙar ma'adinai za mu tsaya jihar rifa domin mu ga yaya lamarin ya kasance. A Nijar yankunan da ake haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na fama da matsalolin tsaro a cewar ƙungiyar bayyana gaskiya da nazarin kasafin kuɗi rota domin magance wannan matsala ya zama wajibi a wada kan al'ummomi bisa amfani da albarkatun ƙasa domin tsaron su, a cewar shugaban rota Bereshen Difa Abubakar Hassan. Tono da albarkatun ma'adanan ƙasa zai kasance kullum cikin rigingimu wanda ne muka yi la'akari da shi a duka wuraren da ake haƙo da ma'adanai ba ma kasar Nijar kaɗai ba. Kundin tsarin mulki na Nijar ya ce arzikin ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa mallakin al'umma ƙasar Nijar ne. Ya dace a rarraba shi a kasafin kuɗaɗen gwamnati da yankuna. Doka ta tanadi kare al'umma da saka kuɗaɗe wajen ilimi, kiwon lafiya, noma, ruwa, muhalli. Ina ganin idan ana tattaunawa ana iya kwatantawa al'umma mahimmancin wannan arziki fiya domin haƙo da ma'adinai ya kasance mai eh, A nasa ɓangare magaji magajin garin gaskeru umaru mustapha abubakar busami bunƙasa aikin yi domin al'ummomin yankunan da abin ya shafa ya kamata a bunƙasa shi ana sa a samu zaman lafiya sai an samarwa matasa ayyukan yi a samu shirye-shirye ga mata matasa suna zaman kashe wando a tallafawa ƙungiyoyin mata na tabbata idan aka yi haka matasa da mata to za a samu zaman lafiya haka kuma matasan yankin difa sun yarda cewa a ɗauke su bangaren haƙar ma'adinai hakan zai taimaka wajen tsaron albarkatun ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa. Matashi a gida sun kai wajen goma babu ko guda wanda yake aiki cikin su shine zai sa wa'ansu matasan sai su koma da shaye-shaye kuma daga shaye-shayen nan sai su koma ta'addanci ya kamata a ce daɗin kuɗin nan da ake samu na mai a neman ma matasa aikin da za su yi. In an ɗauki jihar Difa na da arziki da yawa ba dauki mutane ba aiki ka dauki a agadan lebranci ne ake yi amma yanzu ka tahi sai a ce ma sai ka kawo wani abu ko kuma sai an san ka kai dan ina ne tukunna ake ɗauka mu da hai mu gani daga yamma ake kawo mutane wannan bai yi ba in ka tashi kace za ka yi magana sai a ce ma kai wannan wani rigiman ka ne daban ka kawo kenan wannan abubuwan nan gaskiya bai kamata ba manyan namu ya kamata su tashi su saya a nema ma matasa aiki karshen labarin kenan a yi sauraro lafiya.